suka bar musu min ma qalla minhu aw kasar komin kadantan sa komin yawan sa sai an bai wa mai talata a ayar yusikum Allahu fi auladikum lizakari mislu hadhal unsayayn sai Allah ya fara da mata fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu idan mata ne biyu zuwa abin da ya sama a wurin babansu to suna da bi bisa ukun dukiya idan mace ce guda ɗaya a wurin babanta tana da rabin dukiya musulunci sai kasarta bai wa mace kasanta a cikin gado za a bata gado a matsayinta na uwa za a bata gado a matsayinta na iya za a bata gado a matsayinta na ya ko kanwa za a bata gado a matsayinta ma na jika gwargwadon yadda ta samu kanta lokacin da za a raba gado ita da wadawa suka yi tarayya cikin gado amma dai mace tana da gado wanda musulunci ya tabbatar mata wanda a lokacin jahiliya da ba ta da shi yana daga cikin haƙƙi wato wanda shine da goma sha hudu da ya mace take da shi a cikin addinin musulunci rushe al'adar gadon mace a da a lokacin jahiliya ana gadar mace cikin kayan gado irin yadda ake gadon kaya idan mutum ya mutu ya bar dukiya gidaje gonaki filaye da dabbobi za a raba a matsayin gado to haka inda zai mutu ya bar mata matan ba sai a raba su a matsayin gado wato a raba yaya su a jahiliyar ta ba mutum sai gaji matar babansa ko dai zauna da ita a matsayin mata ko ya aurar da ita ya karfe sarakin ya tura a aljihunsa ko ya mai da ita baiwa duk yadda ya yi jahiliya ta halatta masa sai ubangiji da ala ya saukar da aya cewa ya ayyuha ladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ya waɗanda suka imani ba shi halatta a gare ku ku ce za ku gaji mata bisa filin bisa filin zan a jahiliyan haka suke koda matan ba amma ka'idar musulunci koda mace ta yadda ita a gaje ta addinin musulunci yaki bai yadda a gaje su din ba da haka wannan ma haƙƙi na cikin haƙƙoƙi da musulunci ya tabbatar mata haƙƙi na goma sha biyar wanda addinin musulunci ya tabbatar wa da ya mace haƙƙin abin da ake kira al-istimta so da dama malamai za su yi ta karantowa a cikin hadisai cewa dan matar da mijinta ya neme tsiki za ta kwana mala'iku suna la'antarta dan ta da nake kudin da mala'iku za su yi mata kaza wannan gaskiya ne haka manzo Allah ya faɗa to amma abin tambaya a nan gurin shin wannan haƙƙin na namiji ne shi kadai ta yadda kawai lokacin da yake ta sa dole ta ansa in ba da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'ance ko kuma ita ma mace tana da wannan haƙƙin na idan tana da sa dole ya ansa yawanci ba a yin wannan bayanin sai dai a yi bayanin bangaren farko to a hakikanin gaskiya ita ma mace tana da haƙƙi ta wannan bangare wani bawan Allah yana tare da matarsa sai ya kasance baya ba ta haƙƙinsa na wannan bangaren sai ta zo wajen Umar ɗan Khattab yana halifa ta kawo ƙara ta ce da shi mijina kullum kiyamun lalle ke kuma kullum azumin nafila ke sai Umar dan Khattab ya ce ka lalle kin more da miji ba dalla da miji Allah sa masa albarka yace fa kullun kullun kullun qiyamul layl kullun kullun kullun kullun azumin nafila Umar dan Khattab ya haka ne fa Allah masa albarka kin more da miji shi ba yanzu mai take nufi ba sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi ya ce da shi halifa na gaba ka fahimci magana ta bakala ta kawo ma'ana tana nufin ba ruwan shi da ita ya kaurace mata kenan to to to haka ne to yadda ka fahimci karanta sai kai hukunci a tsakaninsu na baka dama yi alƙalanci sai wannan tabi'i ya ce a fahimta ka yadda lamarin yake ba za mu ce daina ibada ba dan ibada abu ne da aka halitta dan adam da shi amma ko ba za mu ce kuma ya rushe haƙƙinta ba kawai da da sunan yana kiyamul lail ko yana azumin nafila dan kuma wannan zai cuce ta kenan sai dai muƙaddar cewa mutum yana da mata hudu idan mutum yana da mata hudu kuma ya zanto rabon kwana ɗaya ɗaya yake yi a cikin kowane kwana hudu kowace mace rabo nawa take da shi kwana nawa kwana ɗaya sai ce to mukaddara yanzu mata hudu da rafi ita ce ta ɗaya da sa da kiyamun lailan su ne mata uku to sai a yi rabon kwana da sa da kiyamun sa kwana uku a na hudu ba ba azumi babu kiyamul lail dole na wurin matarsa wace gari kuma a sake kwana uku azumi da kiyamul lail ai tai da na hudu ya zo to ran nan babu azumi babu kiyamul lail dole ya tsaya saurare ta a matsayin haƙƙinsa kaga wannan hakki ne ya mutu kike Umar dan Khattab yace ban san ba me zan yi mamaki yadda ka fahimci kukan da ta kawo ko yadda ka yanke hukuncin tsakaninsu je ka na rada ta alkali a gari kaza sai na da kalkalanci saboda basirar da Allah madaukakin sarki ya biya wannan mutum to kaga yanzu wannan da dama daga cikin mazaje sukan ganin su haƙƙin su ne da suke da shi a wajen kyamace lokacin da suke bukatar ta kuma in har bata ansa ba ko hadisin taimama ba su rike ba irin yadda suka rike hadisin cewa za a la'ace ta ko hadisin alwala da hadisin sallah ba su rike shi ba yawancin mazaje irin yadda suka rike wannan hadisin na cewa fa an ce duk wanda mijinta ya neme ta bata zo ba mala'iku za su kwana suna kiyamun laila akan ta suna tsine mata to wannan shi bukatarsa kenan amma shi in baya da bukatarsa shi to wani sai ya wata daya wani ya wata biyu wani ya wata shida wani baya shekara guda wanda wannan zalunci zalunci wai wani ma ya tafiya yi shekara baya nan ba ta kawo kara wajen wani malam, mijin ta ya shekara baya nan da aka kira shi ce to me ta rasa ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba ga abin abinci nan ba har sai da na samu wadansu kudin jefa ne kuma na sa wani kare na duk sati sai an bata sai an bata abin da zai ce ta har kudin biki ma ake bata yin an yi biki a dangi ayo kudin manza waye na zan wani da wannan kudin to hakikanin gaskiya wannan haƙƙi ne da ya mace take da shi wanda kuma da yawa daga cikin mata sukan samu kansu a matsayin mazajen su ba sa tabbatar musu da wannan haƙƙi haƙƙi na goma sha shida ina jin na goma sha bakwai na goma sha bakwai mace tana da haƙƙi na karantarwa dole ne mutum ya karantar da ita addini kuskure ne mutum ya kyale matarsa ta jahilci addini ya ki karantar da ita ya ki sa ta makaranta idan an ce mutum ya sa matarsa makaranta sai ce ai makarantar yahudawa ce ina ruwan mace da karatu to kai da baba yahudan ba musulmi na dari karantar da ita a gida mana da sai ko da zuwa amma ne dan ta san me za ta yi sallah da shi da karanci littafin al-akhdari littafin ghalibi daga farko zuwa karshe 40 hadith al-usul al-thalatha kitab at-tauhid littattafai na mataki ilimi na kasa in ka karantar da ita wannan to ba lalle bane sai ta je makaranta amma in ba za ka iya karantar da ita ba dan baka sani ba ko dan baka da lokaci to dole ne ka bari ta je makaranta dan ta karatu mace tana da wannan haƙƙi na ta'alim karantar da ita cikin addinin musulunci dukkan mutumin da ya bar matarsa da jahilci ba ta san addini ba to ya tuce ta sannan kuma shi kansa ma ba zai ji daɗin zama da ita ba tana zaune cikin gungurumin jahilci dan ba za ta yi masa irin biyayyar da ya kamata a yi masa ba a musulunci tunda ba ta san ba yaya ake yin biyayya din ba da haka lalle ne ya kamata mazaje su san mace tana da haƙƙi a kansu akan wannan waɗansu mazajen da sunan kishi sai su hana ya mace zuwa makaranta to amma fa ba su hana ta zuwa biki ba gidan haihuwa gidan mutuwa gidan yini kamun ango sawa amarya lalle asibiti duk za ta je amma kuma makaranta ne ba za ta je ba wala Allah hujjarsa wai a makarantar namiji ne yake karantarwa yawa idan ta je asibiti ma likitan namiji ne kila ma wanda zai mata allura namiji ne haka in ta je gidan biki da mata da maza za ta ga maza kila ma idan gidan biki akwai kada akwai kida makadan maza ne sannan kuma in ta shiga mota ta haya lokacin da za ta je asibitin murtala daga nan rijiyar lemo ko daga bashirawa ko daga kurna za su shakudu da maza ko a cikin taxi ko a cikin mota ta haya irin haya sitin nan a matsa da juna menene yafi illa tsakanin wannan da ka bari ta yi da wancan da ka hana ta yi hakikanin gaskiya wannan kuskure ne abinda mazaje suke yi na kyale matan su cikin jahilci ba tare da sun karanci addini ba haƙƙi na goma sha takwas haƙƙin da mace take da shi na kyautar iyaye wannan wani abu ne da yake a koye da dama daga cikin iyaye da Allah bai wa dukiya dukan yi kyauta ga 'ya'yansu maza irin kyautar da ba su yi wa mata za a ga yaro babba idan ya girma mahaifinsa na da hali ya sai masa keke ita ko mace canza ga al'ada ba ta hawa keke ba sai mata ba ya sai mata mashin ita matar ba sai mata ba wani lokacin in ya isa hawa mota a sai masa mota ita matar ba a sai mata ba in ya isa aure a sai masa gida a bashi yana zaune a gidan ga gida ga mota ga aure ita kuma dai an yi mata aure da kayan ɗaki an kai ta gida amma ba a ba ta gida ta na kanta ba ba a ba ta mota ba ana yanka ko ba yi wanda a hakikanin gaskiya duk kyautar da uba zai wa 'ya'yansa zai musu ne bisa tawi abinda ake nufi bi zawi daidai wa daida idan ya baiwa wannan to ya baiwa wancan kila abinda zaka ba su ba iri ɗaya bane ba amma ya zanto darajar sa daban-daban ka sai wa wannan shadda da nisa wancan ka sai mata a tamfa amma darajar sa da kudin su ya zanto ɗaya tunda wancan kayan mata ne wannan kuma kayan maza wannan ya zama wajibi mutum ya adalci tsakankanin ƴaƴansa. wajen kyauta akwai hadisi na annoman ibn bashir cikin sahih bukhari mahaifi ne ya tashi yi wa ɗansa namiji gagarumar kyauta sai wa annabi dan ya zama shaida sai annabi ce shi kaɗai ne ɗanka ko kana da wadansu ce a ko don sai ayan yace dukkanin dukkaninsu ka ba su kyautar irin yadda za zaka biya wannan ko baka ba su ba Ya ce a gaskiya ban ba su ba wannan kaɗai zan ba sai manzo Allah ce fa inni la ashhadu ala jawl ni ba zan yi shaida akan zalunci ba ya tashi ya tafi sa ma'ana ka baiwa wani ka hana wani ya zama zalunci da haka yanan idan ka baiwa danka namiji gida to ya kamata ita ma matar ka ba ta gida ba za ka ce to in na ba ta gida shi bari in ba shi rabin gida tunda an ce lizzakari misal hazal unsayin da namiji za a ba shi rabin mace biyu sai a ce wannan ai rabin gado ne za a ce da namiji a bashi rabon mace biyu abinda ba gado ba yanzu kana da rai kai ai daidai waje da ka ba su ba bambanci tsakanin da namiji da ya mace da haka dole idan ka ba wancan gida ita ma ka ba ta gida babu laifi idan bukata ta sa a yi wa mutum wani abu a yi masa ta iya yi wa wani baya da lafiya ka kai shi asibiti ka kashe masa dubu biyu dubu uku dubu biyar ko dubu goma a asibiti to ba za a ce kuma dole ƴaƴanka masu lafiya kuma kowa sai an ba shi dubu goma ba dan abin da aka a wancan ba kyauta ba ce larura ce ta sa babu laifi za a aurar da wance kayi mata gado kayi mata kayan ɗaki wannan bukata ce ta za a kai ta gidan miji aka yi mata wannan ba a cewa sauran kannanta da ba su isa aure ba da ma jinjira yar shekara ɗaya ko wata shida a ce ita ma sai an yi mata a ita ma in ta isa aure sai a yi mata in larura ta sa aka yi wa wani ba yi wa wani babu laifi amma yanzu ka faɗa namijin da zaka baki gidanka dan yayi aure to ba gidan zaka baki kyauta ba zo ka zauna a gidana gidan naka ne takaddun gidan din naka ne amma ɗanka yana ciki tun da ya isa aure wani ma in ya sake yi shi ma a ce ga gida zo ka zauna amma ba ba shi kai ba wato takaddun gidan na hannunka naka ne sai da yan Allah ya karɓi rayuwarka waɗannan gidaje duk za a sa su cikin gado a yi kasafin su tsakanin maza da mata cikin yayanka to wannan shine adalci ta yadda mutum zai mutu bai bar baya da kura ba amma zai idan mutum ya kasance manyan 'ya'yansa duk ya ba su gida da mota dan sun yi aure yan kanana yan shekara ɗaya biyu uku ba su da gida ba mota tunda su yara ne kanana sai kuma ya mutu kaga su manyan 'ya'ya za su zo a raba dukiyar mahaifin da su sannan kuma ga ta su ta su kada da mahaifi ya ba su karshe sai ka ga ƙananan yaya ake cuta a wannan bangaren wannan abu ne da ya kamata lalle iyaye su lura da shi a matsayin haƙƙi ne cikin haƙƙoƙi na addinin musulunci da addinin musulunci ya tabbatar da ya mace haƙƙi na sha tara mace abokiyar shawara cikin abin da ya shafi 'ya'yanku yana da kyau mace tana da haƙƙi kai shawara da ita kila wani abu naka ba lallai bane kai shawara da ita amma yana da muhimmanci kuma zai ƙara kauna kai shawara da ita amma abin da ya shafi ƴaƴan ku to wannan dole ne kai shawara da ita ita ma ka jira ra'ayinta za a yi wa wancan aure kai shawara da ita za a yaye ɗa ko ƴa kai shawara da ita ke ma ki shawara da shi dan ababin karɓar shawara din ne ma Allah ya kawo maganar Aisha a babin yaye ɗa ne ma Allah ya kawo shawara fa in arada fisalan an taradu minha fala junaha alayhi fa in ma'ana idan suka so a yaye da bayan sun yadda so biyan kowa da uba sun yadda a yaye wannan yara wata shawarin bayan shawara da za su yi cewa a yaye shi Allah ce babu laifi sai a yaye yara a ce a nan ba za ki yaye da ba ke da kanki sai kin nemi shawarar uban ko da kun rabu baya ba tare kuke ba kai ma ba za ka ce dole a yaye yaron nan ba yanzu sai kun yi shawara da ita dan a ga meye yafi zama maslaha a gare ki tun ko aka ce sai da shawara za a yaye da to ina ga abin da yafi shawara sa shi makaranta ko sa ta makaranta wace makaranta za a sa ta duk wanda yana da kyau a yi shawara an sani kai namiji wani lokacin ka fi ta gano abubuwa da sauri sama da kai amma shawara da ita na nuna ka mai da ita mutum abokiyar zama sama da idan ka ce ka yanke kawai ta haka za a yi to me ya bambanci tsakanin da mai mata wanke wanke ko yar aikin ta gida ba bambanci yadda yar aiki bata sani ba ita ma bata sani ba yadda labarin yar aiki ta ita ma Ka ga baka yi mutum da ita ba baka kimanta ta ba baka darajanta ta ba to wannan yana da matukar muhimmanci iyaye su kula da wannan haƙƙi na ashirin mace tana da haƙƙi na ta zauna a ɗakin miji ko bayan sun rabu ko bayan mutuwarsa har sai lokacin da idda ta kare idan rabuwa suka yi to za a lura rabuwa ce wadda yake akwai komai a ciki to tana da ikon zama a ɗakin miji har sai idda ta kare sannan ta fita gaba wannan haƙƙin ta kuma ya ciyar da ita idan rabuwa ce wadda babu komai to da zaran an rabu kan za ta fice ta gidan su ba magana kuma ta zauna ta yi idda idan miji mutuwa yi to a ɗakin miji za ta zauna ta yi ta kaba har sai bayan ta kammala ta kaba sannan ta koma gidansu ka'ida ta addinin musulunci yanzu a gurguje ne ko wannan muka kira ya haƙƙi ɗaya ɗaya har guda ashirin cikin haƙƙin mata kuma na faɗa muku cikin minti goma kawai da ɗauki biro nake lissafawa a matsayin lissafi ba rubutu ba dan Allah idan aka samu wadataccen lokaci za a tabbatar da haƙƙi sama da talatin sama da arba'in wanda addinin musulunci ya tabbatar wa yaman wanda wannan su ne hakikanin haƙƙi na mata cikin addinin musulunci da ya kamata a ce an kula da su ba irin haƙƙi da turawa ko amerikawa suke kururutawa ba yanzu abin da aka yi a amerika na kokarin sanya mace ta zama limamiya a matsayin wannan haƙƙi na ya mace wannan kuskure ne ba haƙƙi ne na mace ba ta zama limamiya ga mazaje mace na iya yin limanci ga mata yan uwanta a cikin gida amma a ce an sanya ta limancin juma'a kaga har mata ketare limanci da kamsu salawat ta je juma'a ma'ana ma za ta iya sallar idi tunda sallar juma'a ta fi sallar idi karfi cikin addinin musulunci kuma wai abin ta kai a ce cikin mamu har da mazaje wannan sabawa Allah ne sabawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ko da kun ji an faɗi wannan a matsayin haƙƙin mata to ku tabbatar kawai waɗansu mutane ne ba su san musulunci ba suka kidaya wannan a cikin haƙƙin mata amma ababen da na lissafa muku ina jin za ku yarda da ni kan cewa haƙƙi ne na mata yanzu ya rage wanne ne kuke samu wanne ne ba ku samu rashin samu din bai nuna cewa babu shi ba akwai sai dai maza ko dai mutum ya kasance bai sani ba da haka ya tauyewa mace wannan haƙƙin ko kuma ya sani saboda son zuciya wannan zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama idan ya tauyewa matar hakinta ina ganin saboda lokaci a nan ya kamata mu dasa aya dan mu bar dama ta ansa tambayoyin da ke kuka riga kuka rubuto abinda na faɗa ya zama daidai Allah sa mu yi a cikin lada mu duka abinda kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta Allah ya kai mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Allah ya saka da alheri Allah ya saka a cikin mizanin hasana kuma kun yi addu'a na ji yanzu ku kare masa addu'a to ni taliki na ya rushe kenan domin tambayar ku a nan guda 60 ce tambaya 60 <laughs> akan abubuwa daban-daban daban-daban daban da kuka rubuto kun ga tambaya su sun ko kowace za a bata minti daya ana bukatan awa daya kenan inda za a amsa su duka Allah haka saboda haka waɗannan tambayoyi ba za su wato ba da dama a iya amsa su ga baki ɗaya ba amma za a zaɓi waɗanda suka fi kusa da abin da malam ya magana a kai insha Allahu sai a amsa kuma kamar yadda kuka ji malam ya ta nanatawa maganan yanci yanci yanci yanci saboda wannan magana ita ake ta nanatawa a duniya kuma kusan wani tarko ne da ake amfani da shi wajen ribace mata da kuma ɗauke hankalinsu daga kyawu da nagarta da koyarwa ta addinin musulunci ka waɗanda ba san addinin musulunci ba wancan abin da turawan suke kai suka sani sai su ga kamar bature ya zo da wata dama da musulunci bai bayar da ita ba ko su dinga ganin abubuwan da bature ya zo da su akwai burgewa da ƙayatarwa da ban sha'awa a ciki wannan jahiltan bangaren addinin musulunci ne da kuma jahilta hakikanin abin da shi baturen yake kai saboda idan mutum yana da ilimin duka biyun to zai fi morewa ya san meye musulunci ko meye bature zai gane a addinin musulunci ne mata suka samu kyakkyawan yanci suka samu kyakkyawar dama Allah da ya halicce su yayi musu tsari da zai dace da rayuwarsu kuma akwai ban sha'awa da tausayi da rahama da kyautatawa tsakani a tambayoyin za mu fara amsa yanzu saboda lokaci yana tafiya muna neman dan agaji ya zo ya rage mana wannan karar abin nan din wannan mai tambaya ta farko tana cewa da Allah saurara na gaya muku dokokin mu guda uku cewa na farko muna bukatan ai shiru ba ma bukatan surutu mun kusa tashi na biyu tambayoyi su zama a rubuce na uku duk wacce ɗanta yake yin kuka ta fita waje ta lallace shi tunda akwai wani guri a waje sai ta dawo daga baya don haka muna so ku nutsu ku ji tambayoyin da kuka rubuto da hannunku za a bada amsa insha Allah yanzu akai za mu ta tafiya iya inda muka tsaya da haka in biki ji tambayar ki ba to ta zo cikin irin na hamsin din nan ne ko na sittin da yan ko na arba'in da wani abu ko talatin zuwa sama to inda na ga lokaci ya tsaya nan zan tsaye da tambayoyin wanda ba su ji amsa su ba sai su yi hakuri akwai kuma wanda suka rubuto addu'o'i ne da godiya kawai da addu'a akan wannan lacca da aka shirya wanda suka shirya da wanda suka gabatar Allah saka musu da alheri to waɗannan nasu na ware su a gefe tun da addu'o'i ne su wannan an Allah saka da alheri kuma Allah ya ba ku irin abin da kuka roka mana wannan take ni ce dai zan yi aure to da ya kasance zan yi auren amma fa ina aiki kuma ina son ya bar ni in ci gaba da zuwa aikin amma sai shi ya ki saboda yana ganin idan mace tana yin aiki kamar akwai matsala amma ko bangaren wato aikin asibiti ne ni kuma ina ga wannan aiki tun farko ma abin da ya karfafa min zuciya wajen yin karatu domin na bayar da tawa gudunmawa ce wajen taimaka al'ummar musulmi kamar da kuke ta yin kira to yanzu ya zan yi da shi shi da yace ba zan yi wannan aiki ba kuma aiki ne da ya shafi lafiya a hakikanin gaskiya aikin da kika faɗa yana da muhimmanci a ce mata suna yin aikin asibiti don taimakawa yan uwansu mata musulmi musamman ga wadda take da kishin addinin musulunci bayan ta yi karatu din akwai kishin musuluncin akwai tarbiyya ta addini da kame kai ta tare to amma dole ne sai in mijin ya baki izini kafin ki yi ya kamata ki lallace ta har da hankalin har ki hankalin shi ya gane muhimmancin aikin ya baki dama kuma gwargwadon yadda kika zama mai kishin addinin da kame kai wannan shi zai taimaka wajen shi mijin ya baki izini ki amma in ya hana ki to mafi kyau shine sai ki hakura har zuwa lokacin da kuma daga baya wata rana kya sake masa magana kila idan ya ki yau wata rana zai iya amincewa duka guda biyun komai yana da muhimmanci aikin ki na da muhimmanci amma kuma ban miji wannan wajibi ne tilas ne mace ba za ta iya cewa dole sai ta je aiki ba ko da mijinta ya ki ko so wannan ba daidai bane ya saba wa ka'ida ta wa da wannan ta ce a assalamu alaikum malam kamar yadda ake maganar soyayya wani namiji idan aka yi masa soyayya a cikin gida sai ya ɗaure fuska wai karkare na shi wai shi babba kuma ya ce wannan iskanci ne ai ba masu yin wannan sayan iska don allah malam a yi mana karin bayani sosai don mazajenmu ba su fahimci waɗannan abubuwan da kyau ba ina ganin kila abin da za a ce shi ne a yi kira ga malamai masu wa'azi su rinka bayyana wa maza irin waɗannan matsalolin don a hakikanin gaskiya dai kun ji a tarihin annabi ina jin nisan shekaru da ke tsakanin annabi da umma na aisha ya fi nisan shekarun da ke tsakanina da matata ko tsakaninka da matarka ko tsakanin shi da matarsa amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saukar da kansa don ya dauke wa matarsa kewa ya sa ta ji daɗin zama da shi wanda haka ya kamata namiji na gari kamata ya idan bai fahimci wannan ba sai ke masa bayani cewa ga abin da muka ji a cikin karatu ga abin da muka ji ana faɗa ga abin da muka ji a tarihin annabi abin nan da kake faɗa wato kake kushewa ba fa iskanci bane ba soyayya ce zaman tare ne gishirin a zauna lafiya ne yi kokarin ya fahimci haka da hakikanin gaskiya waɗansu mazajen ba sa fahimtar wannan wata baiwar Allah ta taba samu na ita ta zo ne a matsayin ta biyu a gidan da ta je ina jin ma ita ta uku to matansa ta farkon da ta biyu sun saba da shi a wani yanayi na daban ita sai ta zo gida da wani sabon yanayi na daban cikin su ba da ta taba masa wanki ita wannan amaryar sai ta zo da ya cire kaya kafin ya dawo ta wanke sun bushe ta goge ta aji idan an zo za a bayar da kayan abinci iri daya sai ta yi abinci iri biyu da shi ko iri uku sai suka haɗe kai suka ce su ba su da irin wannan iskarcin ba to abin da ya fi ba da haushi ma shine da aka je aka faɗa uwar mijin sai uwar mijin ita kuma ta so ni ba za a yi wa ɗana wannan karuwancin a gida ba wai karuwanci uwar ta tsaya take yaƙi da wannan amalar cewa ko ta daina abin da take ko ta sa ɗanta ya sake ta ta ce ita kuma abin da aka tarbiyyance ta ce wa miji kenan wannan shine biyayya shine sanin ya kamata amma san uwar mijinta ce wallahi ita ba dai ba ya tadda ba kawai mijinta dan ta je aure wata mace karuwa karuwa a gida yau ta yi wannan gobe ta yi wannan da wannan kiriki <laughs> kun da wannan jahilci ne game da addini a hakikanin gaskiya jahilcin addini yana jawo wannan matsala din dan haka dai wato ku ja hankalin su akan cewa abin nan da kuke yi ba wai rashin kunya ne ko rashin mutunci ba haka musulunci ya tsara mu cewa namiji kuma shi kansa wannan ai jin daɗin sa ne shi fa kowa samun riba idan an yi masa haka sannan kuma ina kira ga yan uwa malamai da masu faɗakarwa da za su ji wannan karatu ko da ta hanyar kaset ne cewa lallai ya zama wajibi kokarin jan hankalin mazaje akan irin waɗannan abubuwa su fahimce su cewa musulunci ne kuma tsari da na zamantakewa na iyali kyakkyawa duka yana shiga karkashin faɗin Allah ta'ala wa Ashiru bil ma'ruf cikin suratul nisa to wannan bayan Allah ta ce to malam ana ta bayanin ado da kwalliya da tsafta da kyautata miji iya kallo iya waye ta ce to mu ga mun tsufa mun kai shekara hamsin da yan kai to mu za mu iya yi wa miji ado ga tsufa ga ado a ah, shi ma mijin ba tsoho ne. ai yadda kowa suke haka za su tafi duk za ku yi sai dai ke kawai za ki yi ne ba a gaban yara ba tunda idan kin yi sai kaga kuma yara suna jin wani abu daban cewa ji wance kuma haka kuma kaza kaza kaza wannan zaki ne bayan an sallami yara sun tafi makaranta ko ba haka ba yadda dai ba idan kowa ba wannan ke da shi shi ma zai ji wani abu idan kin yi haka yana da muhimmanci zaki kuma kina da lada idan kin yi wannan tace assalamu alaikum malam a ƙara jawo hankalin yan uwa mata akan ya kamata su ƙara lura da ɗankunan da ya kamace su su dinga yi suna yin ɗinkuna waɗanda suke bayyana su kamar haka matse bebi jahannama salamu alaikum a daidaita sahu welcome darling body shape zura hannunka masoyi jahannama ga fasinja waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin ɗankunan da matasa mata suke yi har da matan aure Allah ya kiyaye amin daga mata ahalus sunna a gaskiya wannan ba abin dariya ne, abin takaici ne abin bakin ciki ne ƴaƴan musulmi su rinka yin irin waɗannan dinkuna mu sani cewa duk matar da za ta fita da irin wannan shiga kaya sun matsaita ta ya bayyana su ne wanda manzo Allah ya ce musu kasiya tun ariya gasar tufafi amma tsirara suke ko manzan Allah ya yi rantsuwa cewa ko kamshin aljanna ba za su ci ba a wani hadisi yake yal'anu hunna ku tsine musu albarka in kun gansu fa inna hunna mal'unat su din tsinannu ne da haka ba burgewa bane ba kuma ina tabbatar muku da cewa duk matar da za ta yi irin wannan shiga dan tana ji da kuruciya da yarinta to za ta yi da na sani a lokacin da nadama ba ta da amfani da haka ya kamata ki gaggauta tuba ubangiji ya yafe miki ki roki Allah ya yafe miki kuskuren da kika yi amma duk da namijin da zai ganki ya ce kin burge shi dan kin yi irin wannan shigar da tabbatar ba da aure yake kai ba ku ne so yake ya kashe kwarkwatar idansa ta hanyar ganin jikin ki kin yi masa adan fata kin yi masa adan tsoka kawai ya kalla ya more ba tare da ya biya sadaki ba a ƙarshe ko da kina ganin yana zuwa zance wurin ki yi masa magana cewa ya turo iyayensa ba za ki sake ganin sa ba da haka samari suna yaudarar yan mata da dama suna da budurwa ta zuwa zance a more a takata wadda za ta fito tsirara tsirara ta bayar da kanta gare su suna da budurwa ta aure ita ce mai mutunci mai hijabi mai kima mai kare kanta dan ko lalatacce baya son fiye aure lalatacce shi mai ba wanda take tagari ke so ya aura da haka idan kika yi shiga ta rashin mutunci kina tallata kanki ne a matsayin ke ba matar mutanen kirki ba ke ba in har ke ga wani ya sauke da aure a irin wannan yanayin to yana da ire-iren ki guda hudu ko biyar ke baki da kima a wajensa amma duk wanda zaki ga ya zo wurin ki ya ganki da wannan shigar ya kyale ki to shine yake neman mace ta mutunci wani na iya cewa ai tana da irin wannan shigar kuma tana da saurayinta har an yi za a aure to yana da yan mata ire-iren ki wajen biyar ke ce da yanzu a yi aure ko bayan an yi aure zai ci gaba da kawance da waɗancan ko kin sani ko biki sani ba kuma ana nan bayan an yi wata shida wata biyar zai ji abin da yake burge ka wajen ki zai ya dana shi dan kun riga kun zama daya zai rabu da ke kuma ya kokari ya kawo wata irin wannan ba ta san kimar ya mace ba sukan dauke ta ne yadda ka san ake canza riga haka za su canza ya mace da haka ya kamata ku yi hatsara su kuma teloli da suke yin dinki irin wannan da tabbatar suna yin taimakawa shaidan ne kuma ma iskili ne mutum ya faɗa wai sai jahannama salamu alaikum a sai jahannama kuma a ce salamu alaikum ai babu haduwa da juna tsakanin sallama da jahannama wannan gatse ne wannan yiwa addinin Allah izgili ne kalma ce da hadarin ta ya kai ta sa mutum ya ridda idan mutum bai hankali ba da haka wajibi ne ku iyaye ku matsawa ƴaƴan ku su da shiga irin wannan tarashin mutunci dan shiga ce da kullun suka fita suna cikin la'antar Allah suna cikin fushin ubangiji har su dawo gidajen su Allah tsare mu to wannan kuma mijinta ne shi baya zuwa makaranta kuma baya barin ta kaje saboda da ka jahilci ne duhu na dukan duhu take to shawarar da take so a bata ya zata yi da wannan mijin duk sanda ta yi masa magana zuwa makaranta sai ya sha kunu ya bata rai ya ma daina yi mata magana har na tsawon wani lokaci karatu dai mace ta san yadda za ta bauta Allah wannan wajibi ne ko miji ya yadda ko bai yadda ba da haka Shehu Usman ibn Fodiyo a cikin littafin sa Irshadul Ikhwan ya lissafa halaye ɗaya ɗaya goma sha biyu wanda yake kowane ɗaya daga cikin su idan ya faru mace na iya fita ko da ba da izinin miji ba ko ba ta yi laifi ba daga ciki ya ce kamar ana ciki na eh, ta kama a gidan da take kun ga nan dole ta fita sai ta tsaya miji ya zo ta nemi izini dole ta fita dan ta ce cikanta ko yunwa mai tsanani ba ta samu dan aike da za ta aika je ya sayo abinci ko ya wuce fa ne ba dole ta yi lullubi ta fita ta sayo wuce fa ne ta zo da a dafa abinci ba za ta tsaya ba ta tagayyara da yunwa ko gida yana yoyo daki zai rufta da ita ko da miji baya gari dole ta fita ba sai ta nabi izinin sa ba to haka kuma idan mace ba ta san yadda za ta bauta Allah ba ba ta san yadda za ta yi tsarki da sallah ba ba ta san yadda ake wankan janaba da wankan haila ba ba ta san sai ma da alwala da sujudu sahu ba dole ta fita ta je ta karanto ko da miji baya so za ta nemi izinin sa kam idan ya ki dole ta karanto dan idan ta mutu haka wuta fa za ta fa kai tsaye babu wani bata lokaci da haka ya kamata mata su san wannan kuma su ma mazajen su san wannan Allah tsare mu wannan ta ce assalamu alaikum malam dan Allah faɗakarwa nake so a yi akan matan da suke zama a gida kamar waɗansu tumaki babu gyara shi yasa wasu mazan ba sa iya yi musu yadda ya kamata da samun nasu malam sai kaga mace ta zauna tana wari saboda rashin wanka wannan takaicin kan akwai shi a wurin mata da yawa akwai wanda za ga cewa lokacin da ta zo tana amarya akwai tsafta da kwalliya amma tana haihuwa ɗaya shi kenan ta daina tsafta ta daina kwalliya balla sana ta yi ta biyu ta yi ta uku ai sai ka ɗauka idan ka je ka kamar ita ta haifa wannan masallacin gaba ɗaya duk ta fita daga hayyacinta ta karaya ta sare wa duniyar gaba ɗaya to wannan gaskiya rashin kyautawa ne akwai wani bawan Allah wanda kullum baya cin abinci a gida sai ya je waje ya sai abinci mai tsada ko mai daɗi ya ci sai wani abokinsa ke zargin sa kai kullum sai abincin waje ka je mana gidanka a dafa ma abinci in kilo kyale haka da ya tashi masa fada sai ce to ba komai insha Allah zan koma cin abincin gida gobe ina gayyatar ka zo mu ci abincin rana a gidana yace zo mu je gidan tunda dama ya san matar yace wanda gobe fa wanda zai zo mu ci abincin rana za mu zo nan bayan sallah azhar ce da Allah kai mu lafiya ya tafi karfe biyu a dai azhar ta yi a ko'ina ba wai sai a masallacin ahalus sunna ba ko ne yan bida amma dai karfe biyu azhar ta yi to musu zo gida ba sai karfe biyu da rabi kuma ba a gama abincin ba can karfe uku aka gama abinci da aka gama abincin sai ta ɗauko ta kawo musu ta'addi babu cokali ita ce wance ta ce na'am ta ce ba ki kawo cokali ba ta ce to gani nan zuwa ta je fatal fatal fatal ta wanke cokula guda biyu ta wanke cokali kai guda ɗaya ta kawo yace wanda kin manta mu biye ne au haka ne fa sai ta je ta wanko ɗaya kuma ta kawo ya kalle shi da yana zara ido yace wanda biki kawo ruwa ba ki dan Allah kai mu hakuri mantuwa ce da ni sai ta tafi ta je ta kawo ruwa ta ajiye ko babu kofin shan ruwa ita wanda kan biki kawo kofi ba <laughs> sai ka ji abin kamar wasan kwaikwayo aka je aka kawo gomin shan ruwan aka ajiye sai ya kalle shi ta ashe kana da gaskiya ma'ana da kike zuwa waje cin abinci ashe kana da gaskiya ya me mai gani da saura ma tukuna sai da aka zo aka hada abincin da ya dauka yi tsokalin farko ya ji Ya ce wallahi shi dai ya haɗiye ne kawai dan dai ya masa kara Ya ce to dai can kana ta tambaya ta ban baka ansa ba wannan ita ce ansar wannan da kaji yanzu ita ce ansa to gaskiya akwai matan da suke haka waɗansu matan kazanta su ta wuce hankali ta wuce hankali da haka ya kamata Allah ya kalla dai wanka kuma sai an ce ki wanka ma'ana kira da za a jawo miki hadisi dan ki wanka <laughs> ai bai kamata ba ai hankalin mutum ya kamata ya san cewa wanka akan kari musamman lokacin zafi na safe kadai ba zai wadatar ba dan sun yi wanka da safe za ki sa sutura a cikin gidan gidanki ba zai wadatar ba bayan kin girki musamman kin gama abincin dare ai jikin ki kuma zaki ji kina bukatar ki sake wanka kafin lokacin kwanciyar barci ta yi amma sai dan kai wankan safan nan fa sai wata safiyar an sake zuwa wai da daddare bayan ta gama girki ta wanka ba za ta yi ba haka za ta je wurin miji rabi tana warin kananzir in mai girki da kananzir ce rabi tana karni rabi tana kaurin hayaki sannan kuma jikinta da danko kamar cingam yana amfani ki ai babu yanda za a yi miji ma ya soke matso kusa da shi wallahi kina matsowa kusa da shi zai tayar da sallah ya ba bai ta bai da wuturi ba jikin ki da danko ina zai kula ki lokacin da zaki matso kusa da shi kin yi wanka kina kanshi kin yi aswaki ko kin yi brush kin gyara hakoranki kin yi komai ta dakin lafiya ke ma lafiya haka ya kamata amma haka kawai ki zo haka da ke wata hajiya ta barga zuzu ina ruwan wani da ke a hakikanin gaskiya idan kika yi haka wallahi ke kika jawo in kika ji mijinki yana zuwa ce wani gida ke kika jawo in kika ji yana zuwa zance wani wuri ke kika jawo idan kin yi tsafta kin kula ba lalle bane ba sai yayi wannan sai in dan wata bukata kuma ta daban wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da alheri malami dai mijina ma'aikaci ne ko ba anan yake aiki ba to malam tun ina ni kadai nace ya maida ni gurinsa sai yace ba zai ba yanzu ba to muna kan haka sai yayi aure sai muka zauna muka zama mu biyu sai ya tafi da waccan ita ce yake zaune da ita a can to ita sai karshen wata ake zuwa tafi da ita ce kwana biyu a gurinsa to shine ta matsa sai jama'a suke cewa wai kishi ne ya mata yawa shi yasa ta matsa tafi da ita can ita kuma kwana biyun da ake ba ta a ba waccan kwana 28 ya mata kadan to shi ne shi kuma an ce magana sai ce wallahi yana son ta ba wulakanta ta zai ba ita tana da yara ta tsaya a nan kare ni yara to ta ce mala yaya za ta yi addini a hakikanin gaskiya akwai matsala addinin musulunci da ya tsara mutum ya adalci tsakanin matansa an ce ka yi adalcin ne ko da ɗaya ta tsufa ɗaya yarinya ce ko da ɗaya tana da yaya ɗaya ba ta da yaya wannan dole a lura da wannan adalci dole ne inda a ce da can ka kai ta a yanzu ne kake gani ya kamata ka kai waccan to hankali na iya karba amma da can masara ita kadai ba kai ta ba kuma yanzu sun zama suna su bi ko ba kai ta ba wannan kuskure ne a hakikanin gaskiya sai fa in akwai yara ne waɗanda dole ita ce za ta kula da su kuma ba a can ake zaune da su ba to wannan ba haka mutum ya kamata ya yi ba kai tsaye ya yanke hukunci sai yawa matarsa bayani illa billa daki daki yawanci abin da ke cutar da mu mazaje rashin bayani sai mutum ya zartar da doka a gidansa ba tare da bayani ba to kuma babu wanda za a zalunce ta ji babu dadi babu wanda za a baiwa ta a bata kwana uku a baki sai ta kwana 27 kuma ya zanto cewa wai hakan ya faranta mata rai dan ta hakuri ta jure ma to ta ciki na ciki tana damuwa da haka wannan ba daidai bane ba wannan mutum shi zai gyara wannan halayyar ya je da wannan ya adadin kwanaki da ya dawo sannan ya je da wannan ya adadin kwanaki da ya dawo dan a warware wannan matsala in kuma zai lallace ta ne ya nuna mata muhimmancin kasancewar ta a nan kila idan wata ce ba ta da hankali da lura na kula da 'ya'ya irin yadda wannan za ta kula da su ta lura da su to wannan bayani ne dai zai cikakken bayani in ba bayani komai na iya gurbacewa amma sanadiyar bayani akan samu gyara Allah shi kiyaye wannan tace malam game da auren dole ita wannan ta kasance kaka ce a wajen yarinyar ta ce sai wanda take so za a ba yarinyar ita kuma ta ce ga wanda take so shi kuma uban ya ce ba zai ja da uwarsa ba to malam yaya za a yi saboda ita kakar ta kafe kuma ita yarinyar ita ma ta kafe ta ce a ita gani wato ba maganar ba zai da mahaifiyarsa ne ya fahimci wa musulunci ya goyi baya tsakanin kakarsa da yarsa in an tashi maganar zaɓi shin kaka ce za ta zaɓo wa jikarta miji ko ita jika ce za ta zaɓi miji da kanta abin da ya kamata ya ke ne ya yake hukunci idan ya so ya lallashi mahaifiyarsa ya bata hakuri ya ja hankalinsa ta gane don waɗansu daga cikin kakannin sukan nuna isa akan jikokinsu don sun san suna da iko da yaya kuma abin da suka hango wajen zabawa jikar mace namiji kai ba lalle bane zanto wani daga ne kila wani kawai zuwa ya lallaci kakar ya mata kyauta ko ya da ya ganta ya kwabe takalmi ya durkusa ya ga yadda ita ta ce dan arziki ne kawai ta ce dole shi za a ba wannan kuskure ne a hakikanin gaskiya wannan uba shi zai tsaya ya yanke hukunci kuma zai yanke ne bisa ga yadda manzon Allah ya ce kuma ya lallaci mahaifiyarsa ya ba ta hakuri dan a zauna lafiya tunda dai kakar da ba ita za ta zauna a gidan auren ba idan yarinyar da suka ga wani hali fa shine ita kuma kakar kuma ba wani abu da za ta iya a cikin irin wannan yanayi to akwai tambayoyi wajen guda takwas da iri ɗaya ne akan maganan shan maganin rashin ɗaukar ciki wato yanzu kusan abin da yake ta yaduwa kenan mutane suna ga sun yarda da kamfen ɗin da ake ta cewa iyalai sun yawa talauci ba za a iya ciyar da su ba za a iya shayar da su ba akwai tambayoyi masu irin waɗannan guda takwas duk akan tambaya ne akan halaccin shan maganin tsarin iyali ɗaya kuma ta ƙarin bayani cewa mijinsu ne ma ya ba su kuɗi domin su bi wannan ka'ida ta tsarin iyali ta ce to ita ta karɓi wannan kuɗi kuma sai masa alkawari za ta dinga shan wannan magani akai akai kamar yadda likitan ya bukata to amma ba ta yin haka kuma ta kashe kuɗin to shine ita ƙarin bayani akai amma dai asalin tambayar shine me hukuncin shan magani domin takaita yawan iyalai saboda tsoron talauci wato takaita iyali ko tsara haihuwa ta yadda za a rika rata tsakanin wannan haihuwa zuwa waccan ana yin sa ne idan an samu larura yana daga cikin larura idan mace ta zanto a halitta ta mai yawan haihuwa ce duk shekara sai ta haihu hakan na bayuwa zuwa ga yaran su kasa samun kulawa mai kyau saboda wannan bai fara yawa kansa komai ba an samu kani wancan ma bai fara yawa kansa komai ba an samu kani sai ga yara uku dukkan su ba wanda yake wa kansa wani abu da babban da na tsakiyar da kuma na ukun da yake boye da shi to wannan larura sai za ta iya sawa a rika samun hutun haihuwa shekara biyu ko wani abu makamancin haka gurgurdan yadda likita zai ba da shawara amma a dakatar da haihuwa gaba ɗaya haramun ne sannan a yi hutu wanda yake mai tsawo a ce a kowace shekara biyar a haihu so ɗaya shi ma wannan ya fi karo da manufar musulunci ta samar da yaya amma shekara biyu shekara biyu da rabi ko shekara uku wannan hankali na iya karbuwa cewa duk ɗan da aka samu shekara biyu tsakaninsa da kaninsa ko shekara uku tsakaninsa da kaninsa alal hakika an samu hutun haihuwar da uwa za ta iya samun cikakken koshin lafiya haka ɗan ba ya samu cikakken koshin lafiya wannan idan akwai wannan larurar babu laifi amma ya zanto manufar ba wai kowace take da wani rashin lafiya ba ko ƴaƴan ake jin tsoron kamo su da rashin lafiya haka kawai wato ba a san ƴaƴan ne su yawa to wannan ya zama tunani ne irin na mutanen jahiliya wanda addinin musulunci yana faɗa da shi kuma abinda mu mu gane ba